Barka da warhaka ‘yan uwa matasa barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga studio Kalangu. Yau a cikin ɗakin maganar kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lafiya lau ki Fanta ya wajen ki. Alhamdulillah. To yau me kika zo mana da shi? To Rabi da farko da yau za mu da matasa ‘yan jarida na ƙasar Nijar suka raya ranar ƙasa da ƙasa ta ‘yancin ‘yan jarida a satin da ya gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu je da ku garin Maraɗi domin jiyan ɗalibai ke shirye-shiryen jarabawar bak da ta birevi daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Rabi ranar uku ga watan Mayu ne aka raya ranar ƙasa da kasa ta 'yancin 'yan jarida a nan Nijar. An samu ci gaba sosai wajen gwagwarmaya domin samun 'yancin 'yan jarida. Hakan ne hagora amma duk da haka matasa 'yan jarida da dama kan kuka a kan yanayin aikin jaridancin a nan Nijar. Ga tsokacin wasu daga cikinsu da suka yi wa abokin aikinmu Habibu Garba. Mu matasa ne amma abin da yake kawo mana cikas shine rashin kai ga takardu na hukuma. al'umma akwai kafafen yada labarai na kasashen waje suna aiki na yabawa kuma masu kafafen yada labarai ya kamata su dafa wa 'yan jarida babu ɗan jarida mai aiki a kafa mai zaman kanta da yake iya sayan moto a albashinsa wannan bai ba in ka bi dukkanin ka'idodin aiki na 'yan jarida bai kamata ka ratse ba aikin jarida ba abu bane da kowa ke iya yi kamar da ake tsammani karatun shi ne ake yi ba haka kawai ga iska ake yin shi ba. Ni na tsammanin wannan aiki nan gaba akwai ci gaba a cikinsa idan aka yi amfani da abin da ake koyarwa wanda yake bisa kundi. Amma ya kamata mu da kanmu mu riƙa yin aiki saboda a wani lokaci mu da kanmu muna ɗorawa al'umma laifi fiye da hukuma. Rabi yanzu kuma bari mu koma garin Agadez inda masu hannu akan fannin ilimi sukan koka da yadda ɗalibai ke wa salula. Har ma da iyayensu sukan ce abun yana damun su. Sai ma kun biyo mu cikin wani rahoton na Musa Mamman. wanda abokan aikinmu suka fassara? A Agadez a lokacin hutu a harabar makarantar CS ta gama ɗaya daga cikin manyan makarantun sakandare na garin mai kumshe da fiye da ɗalibai dubu uku, 'yan mata da samari kowane a gefen sa ya natsu a kan wayar salularsa. A nan ina yin TikTok ina daga baya sai in aika ma abokaina. Ni ina sauraron sakonnina ne da aka turo mini ta WhatsApp kuma ina fira tare da masoyina. Layin intanet ne bai da kyau. Ina bisa YouTube ne ina son ɗaukar wani bidiyo. Yeah. amfani da salula da ɗalibai ke yi yana da tasiri akan tarbiyyar yara kamar yadda madam asarada barka shugabar este gama ta yi bayani an fi samun mugan sakamako saboda mun lura da cewa ɗalibai na amfani da wayar hannu a cikin wani aiki daban da ba abin da ya kamata a yi da ita ba suna amfani da su a makaranta a cikin aji ko cikin filin makaranta har ma a lokacin jarabawa shugaban kungiyar iyayen ɗalibai na wannan makaranta ya bayyana cewa nauyi yara ta yi a wuyan iyaye da malaman makaranta makaranta na su kawo ƙarshen wannan ɗabi'a domin ceton tarbiyyar yara. Rabi har ila yau muna garin Agadis inda 'yan mata waɗanda ke yin 'yan sana'o'in aikin hannu suka samu horo wanda zai ba su ikon bunƙasar da sana'o'in nasu. Anise Karim ya tunkare su ga rahoton da ya shirya wanda muka fasara muku. Su ishirin suke matasa 'yan mata da ke kankanan sana'o'i da zauren ƙasa da ƙasa na ayyukan hannu na mace Safem ya zaɓa da suka samu rasuwa kan dubarun sarrafawa na tushe. Umaru Arzika Mashawarci a safen ya bayyana abin da horon ya kumsa. Abin nufi a gare mu shine mu horar da waɗannan 'yan mata su 20 bisa ƙwarewa kan samun kuɗaɗe shigarwa. Sannan wannan dama ce na bambance masu tsakanin aiki na harkokin mutu da kuma mace wacce take da masana'anta da ke cin gashin kanta. A sayan da za a saka farashi kaya da samun kuɗi abin da ake nufi da riba. Radio ce le Ɗaya daga cikin mahalartan ta bada shaidar canjin da ya samu bayan samun wannan horo. Ni sana'a ta ya wurce nike yi. Tunda a da da ribar da uwar duka ban san yadda nike daidaita su ba. Wani bai hamma a taba riba da uwar duka babu. Amma ga ya wayan mana da kai. Ya koya mana yadda ake adana riba da kuma yadda ake fidda uwa. Ɗaya daga cikin gurin na SAFEM shine mayar da masana'antu na yanzu karkatawa wajen wani babi inda ya matan za su iya ɗaukar yaunin kansu da kansu. Sai kuma takaitaccen rahoton na yau rabi nan da kaɗai don Allah ya yarda ɗalibai za su zana jarabawar ƙarshen mako. Ta Breve dai za a fara ta ne a ranar 21 ga watan Juwan ita kuma ta Bak za ta fara ne a ranar 26 ga watan Juye. Ai shi yasa ɗalibai da dama suka zage da mutse wajen ganin sun lashe wa'annan jarabawar a garin maradi muhammad mamman ya tunkari wasu ɗaliban ga rahoton da muka fasara muku bayan wata tara na ɗaukar darasi ɗaliban azuzuwan turaziyam za su tunkari jarabawar motsa jiki da tsalle-tsalle da na bada amsoshi a rubuce na babin breve lokacin ɗaukar nutsuwa ya zo a cewar jafaru ibrahim shirya komai an sai mayuwa a cikin shirya shiryen sha karatu alhamdulillah an shirya koyawa ka ce birbe insha Allah muna ci istuwar shafitar biyu ya rage mana mata mun gare izik mi shi ma bai wuce shafitar sbt bai wuce shafitar guda an jafaru a shirye yake ga jarabawar ta breve ita samira wata yar takara ga bpc din na ganin ta samu latti bisa ga kimcin kanta Ya yi sauran shirye-shirye na natsuwa saboda muna jin tsoro don ba mu san ko za mu yi nasara ba. mu yi da sauran darussa amma ba duka ba kuma muna koyo da kanmu tsakaninmu. Su ma 'yan jarabawar bakaloriya za a gayyace su shigar jarabawar a ranar 26 ga watan Yuli 2022 a cewar abdurrahu Haruna suna kan kaso 70 cikin 100 na tabbacin samun cin nasara. A halin yanzu muna nan da yin tsarin gungu na bitar karatu, saboda lokaci ya yi ba da lokacin hutu zaman fada da sauransu. Shi dai Breve sportif an aza ranar yin sani tara ga watan Mayu 2022 shi kuma Bak sportif a ranar 25 ga watan Mayu. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da Gungu Muhammad Dantani. A fuskar kwallon ƙafa yau Asabar bakwai ga watan Mayu ne aka buɗa kwamɓalar Ifowa e Zone B na 'yan ƙasa ga shekara 20. Karan buɗawar zai haɗa mena Niger da giwayen Cote d'Ivoire. A cewar kocin Niger, Abdurrahman Isa Maiga an ɗau dukkan matakan da suka dace domin cin nasarar wannan karan. Duk dai a fuskar kwallon ƙafar na ƙasa da ƙasa duk da champion UEFA Real Madrid za ta kara da tawagar Ingila Liba liverpool karan karshen ligue de champion da zai bada abun mamaki a hilin kwallon stade de france ranar 28 ga watan mayu a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kai za ku sake sauraron shi a kan lambar uku bibiyar kyauta tare da yartel.